سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله القائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ya'izzukum la'allakum tazakkaru a yan uwa a kira ne da kuma tunatarwa ga mataimakin shugaban kasa mai girma wato kashim shatima allah ya saka musu da alkhairi a bisa abin da suka yi na sakar wannan yara wanda har saboda karamci ya raka su daga abuja har zuwa kano ya zo ya danka su a hannun gwamna allah ya saka musu da alkhairi abin da ya sa na ɗauko wannan jawabi takaitacciya shine kar a yi tuya a manta da albasa ta bakin hausawa dalili wannan umurni da mai girma shugaban kasa ya bayar umum ne ka game ko ina da ina duk wanda aka kama su a wannan abu to a sake su a nigeria gaba ɗayansu musamman mutane mai duguri da su majiya muka gani an kai su kotu so saboda haka shasa allah ke cewa inna allah ya'mur bil adl allah subhanahu wa ta'ala yana umurta da adalci malamai suka ce me adalci almusawatu bainan nasi fil hukum daidaita tsakanin mutane a cikin hukunci mutanen da aka kama a maiduguri da mutanen da aka kama a kano da mutane da aka kama a bauchi ko a yobe ko a ko a ina inda dai akan wannan kes ne to hukuncin su ɗaya ne duk a sake su saboda haka a mai girma mataimakin shugaban kasa a jihar ka? a jihar borno jiya an nuna akwai waɗanda su ma an kai su kotu yara akan dalilin wannan zanga-zanga da aka yi na wata uku da ya wuce to saboda haka kar a tuya a manta da albasa ba yadda za a yi ka roko mutane tun daga abuja har zuwa kano ka zo ka danka so hannun gwamna kai kuma a jihar jiharka yaranmu suna kulle su ma suna shan bala'i da masifa wajen wata uku kaga wannan ba adalci ba ne shi yasa Allah ya ce inna Allah bil adal, Allah yana umurta ai adalci me adalci shine a daidaita hukunci a tsakanin mutane ba na babu babba babu karami babu mai kuɗi babu talaka wannan shine adalci babu mai makami babu marar makami babu wannan mai rauni babu wannan mai karfi a'a almusawatu bainan nasi fil hukumi tunda laifin su guda ɗaya ne dukkan su to duk hukuncin su guda ɗaya ne dukkan su sai a sake su saboda haka jiya mun gani yaran mu a Maiduguri su ma an kai su kotu kuma daga a bisa zargin exactly irin abin da ya faru na, Kano to in dai an saki na Kano to ya kamata a saki na Maiduguri tunda an saki na Kano to a saki na Maiduguri su ma a sake su Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi sallam yana cewa inna Allah harrama zulma ala nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa kansa zalunci wa ja'altu bainakum muharraman sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama zamanto haramun ne a tsakaninmu mu zalunci junanmu sallah ce falata mazalasa ya ce to falata zalamu to kada ku zalunci kawo ku kada ku yi zalunci me zalunci shine danne mai rauni ko hukunci aiwa wani ba za a yi wa wani ba yanzu na Kano ya faru mun gani duniya mun fita duk an yi bayani kuma mai girma shugaban kasa ya ji wannan kiran da aka yi duk duniya na malamai da na kungiyoyi daban-daban take ya ba da umarni a sake su sannan kuma umarni ya tabbata yau an sake su kuma kai ne da kanka mai girma mataimakin shugaban kasa ka ɗauki yaron nan yaran nan ka kai su kano abinda mu ma muke kira da babban murya ‘ya'yanmu yaranmu da aka kama a maiduguri to su ma a sake su wani shine adalci in ko ba a sake su ba to wannan zalunci ne saboda ne an fifita wata jiha akan wata jiha alhali kuma duk hukunci ɗaya ne shasa farkon ayan Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli Allah ya yi umarni a wannan ayan da abubuwa guda uku kuma ya yi hani da abubuwa guda uku inna Allah ya amuru bil adli Allah yana umarni da adalci wal ihsan da kyautatawa wa ita'izul qurba a baiwa ma'aboci kusanci hakkinsu ma'ana ma'abocin kusanci kuma a basu Ka kai mataimakin shugaban kasa kaga maiduguri kai ma kai ma abokin kusanci ne wa ita'i zul qurba sala ta wa ina wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya hana alfasha wal munkari da abunki wal da zalunci to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa atu zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura Allah ce wa atu zal qurba haqqahu ka baiwa ma'abocin kusanci haƙƙinsu duk mutanen Nijeriya haƙƙinsu yana ratai a wuyanku musamman kai shugaban kasa zulkurba ka su ne inda ka fito jihar maiduguri to ka ba su hancinsu su ma. yadda ka rako mutanen kano tun daga abuja ka kawo su kano to ko baka raka su ba to ka ba da umarni kamar yadda shugaban kasa ya ba da umarni a sake su to ka tabbatar cewa na maiduguri su ma an sake su hukunci su duk ɗaya ne saboda haka Kano ba tafi Maiduguri ba Maiduguri ba tafi Kano ba a wajen hukunci Wani shine jan hankali da muke so mu yi ga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasan da gwamnan jihar Maiduguri su tabbatar yaran nan da aka kama su a dalilin zanga-zanga tunda shugaban kasa ya ba da umarni a sake su to su ma a sake su kuma a nuna wa al'umma duniya cewa ga su an sake su kamar yadda yau muka gani na al'umman Kano wannan shine adalci wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhumullahu law yawma la zilla illa zilluhum al-imam al-adil Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah zai inuwantar da wasu mutane guda bakwai a karkashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ta al'arshi shi ne farko abin da manzala ya ce al'imamul adil shugaba adali to adalci kuma shi ne gayarsa ita ce almusawa almusawatu bainan nasi fil hukum daidaita tsakanin mutane a cikin hukunci daidaita tsakanin mutane a cikin hukunci ba magana mai rauni ba magana mai karfi ba maganan mai kuɗi ba maganan talaka ba maganan basarake ba maganan talaka ba maganan wannan gwamna ne ba maganan wannan shugaban kasa ne ba wannan wannan senator ne wannan minista ne wannan commissioner ne wannan talaka ne wannan almajiri ne wannan mai bayro ne duk a hukunci kaf gaba ɗaya iri ɗaya ne a daidaita su to saboda haka kes nasu duk iri ɗaya ne kes ne wanda aka fito aka yi zanga-zanga aka kama su kuma jiya mun ga an nuna su ga fotonsu mun sa su an kai su kotu ga sunan fotonsu a jikin screen saboda haka a tabbatar su ma an sake su saboda kar a ci hakkinsu kuma su ma duk abin da federal government ta ce za ta yi wa yaran da aka sake a kano to su ma na maiduguri a yi musu in aka ce za a ɗauki nauyin karatunsu to na duguri su ma za su shiga ciki in aka ce za a kula da lafiyansu to su ma su ma na za su shiga ciki shine almusawatu bainan nasi filikun in ko ba haka aka yi ba an zalunce mu mutane mai duguri kuma ba ma yi muku zaton ko azzalumai muna yi muku zaton ko mutanen kirki ne kuma adilai kuma masu kamantawa saboda haka wannan tunatarwa ne saboda Allah ya ce fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina dan yanzu an je na Kano ya dauki hankalin mutane an fito an yi formality an kai sai a manta da su kuma wayan nan da yake duk hukuncin su daya ne su kuma a je a manta da su a bar su to wannan zalunci ne shi ma wannan shi ma zalunci ne yadda shugaban kasa ya bada oda ba yi istina'i ba ba a ce banda gari kaza ba ba a ce banda wane ba a'a a sake su wanda aka kama su a wajen zanga-zanga to saboda haka su ma a sake su su shaki iskar yanci sannan zaluntar su da aka yi na rike su ba gaira ba dalili kuma aka kashe su da yunwa da sauransu dukkansu in an tashi sakawa to a saka musu iri ɗaya in makarantansu za a ɗauka to a ɗauki makarantansu in wani gudumawa ne gwamnati za ta bayar to su ma a bayar don ba mu ga wani wani jiha ba amma mun ga na mai duk jiya su ba an kai su kotu saboda haka ba za mu sawaita ba wannan ne takaitaccen sako zuwa ga mai martaba mataimakin shugaban kasa eh, da kuma mai girma gwamnan jihar borno baba gana umar zulum wannan shine abin da muke kira kar ku manta da namu kuma su mu suna cikin azaba da masifa su ma suna an toya musu hakkinsu saboda haka abu ne wanda yake farko ma haramun noma a kama su bai dace ba waɗanda talauci ne ya sa su suka fita suka kai kukansu zo kuma aka kama yara kanana wanda bai dace ma a kama su ba shi ya sa shugaban kasa ya tausayawa abin da ya faru a take ya ba da umarni a sake su ba tare da wani sharaɗi ba su ma na maiduguri duk hukuncin su ɗaya ne a sake su ba tare da wani sharadi ba kuma a taimaka musu saboda an zalunce su an shiga an toya hakkinsu wannan shine takaitaccen kiran da zamu yi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الخزن shi ta سهلا kuma muna kira ga iyaye da Allah su dinga kulawa da 'ya'yansu kada su bari suna shiga halin da ba shi ba a su san da tarbiyyarsu duk abin da ba shi da kyau to kar ana barin su yara suna shiga cikin irin wayannan hayaniya wanda daga baya kuma a zo ana ana kuka saboda haka iyaye hakkin ku ne Allah subhanahu wataala yana cewa ya fa lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha hannasu nas wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidadu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya lazina kafaru la ta'tazirul yawma inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ya fi lazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha saboda haka wannan hakki ne Allah ya ɗaura wa iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu. duk wannan abin da muka sinci kanmu yau rashin tarbiyyar iyaye ne nauyin da Allah ya aza wa iyaye ba sa saukewa shi yasa yara suke tabarbarewa shi yasa yara suke zuwa su yi abin da suka ga dama shi yasa yara suke yawan shaye-shaye shi yasa yara yanzu sun shiga su comedy yara sun shiga kidnappers duk wannan saboda hakkin da nauyi da Allah ya azawa iyaye saboda rashin saukewa ne saboda haka yaron da bai kai ya je zanga-zanga ba bai kamata ya tafi ba kuma daga nan ne za a koya wa yara sata a ce wai ganima ne a je ana ɗiba kayan mutane wannan duka gaskiyar magana ba abin da ya dace ba ne yawa wanda suka san 'yancin kansu wanda ya san suka san mutuncin kansu wanda shari'a ta kawo kansu abin da ya sa duk wannan maganganun da muka yi nan saboda shari'a ba ta magana da mutum sai ya cika sharadi guda biyu baligi akili shine shari'a yake magana da shi balagagge mai hankali balagagge mai hankali shari'a yake magana da shi manzali da cewa an daga alkalamin rubutu akan mutane guda uku rufi alkalamu a salasat yaro sai ya balaga mahaukaci sai ya warke mai bacci sai ya farka to saboda haka abin da ya sa hankalin duniya ya tashi wayannan yara ne kana da basu balaga ba yanzu inda a ce manyan mutane ne shekara arba'in hamsin sittin eh, sai dai a roka a nema musu afuwa amma in suka yi laifi dole doka ya hau kansu saboda haka abin da gwamnati ta yi abin da ba duniya bata ji daɗi ba saboda sun je sun kama yaran da ubangiji ma baya rubuta musu laifi inda za su mutu ma in sun tafi lahira ba hisabi ba ikabi irin su aka je aka kama aka kuma aka bar su da yunwa saboda haka dala iyaye kuma ku kula da 'ya'yanku ah, wannan shine kira sit down. Let us just, quickly get a take on exactly what's happened today this just sent him So, exercise his powers is what it's for.

So on the side of this power, about this particular uh, the But to us, it's in the right direction. There are other steps that must be taken by children for healing of this young these young persons and children to be properly educated. The second step, which we think we must take, which urgent step, uh, is the issue of the rehabilitation education of these young persons. Under Section 18 of the Constitution, the government owes the duty to educate these young persons. Under Section 2 of the Quebec Act and several other international obligations and duties that the country is committed to, these young persons must be educated by the government free of charge. Compulsory university-based education must be accorded from the primary school to the university. I think this is a duty on the government that must be carried out through

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز الذي لا يمسه إلا المطهرون Tanzilin min rabbil alamin dan uwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walan nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala dama haka yake jarraban bayinsa kuma ko da yaushe to jarraba takan zuwa da alkhairai iri daban-daban sha sa Allah ya ce wala nabul wannan kun bi shay'in min alkhawfi wal ju'i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 alhamdulillah yau sun shaki iskar 'yanci an sake su yau in allah yarda za su koma gidajensu su ga iyayensu ah, ah, kuma muna godiya ga shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ah, wannan shine abin da shugabanci yake so lokacin da aka samu kuskure to aka samu irin wayannan abubuwan yan uwa mutanen al'umman kasa suka kawo kuka cewa lallai wannan abin zalunci ne bai kamata ba kuma kuma kun duba lallai wannan abin zalunci ne bai kamata ba ba a ɗauki shawaran al'umma da kuma nasihohin malamai cewa lallai a yi maza a ɗauki mataki a irin wannan al'amarin kuma ku dinga ku daina biya wa shaidanun malamai wanda ba za su gaya muku gaskiya ba in al'amari ya faru shi sa ta addini abinda ya sa muka zamanto fiyayyen al'umma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kuntum khaira ummatin ukhrijal nasi saboda me ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkari wallahi tallahi duk yadda aka gaya maka gaskiya duk yadda kake ganin ta da daci to ka hakuri ka ɗauke ta Yafi wannan da yake nema ya halakar da kai yana gaya maka karairayi da sunan malanta ko da sunan nasiha Allah ya fi saboda haka muna jinjina ga shugabanni wannan shine al'amari na shugabanci Allah yana cewa walƙazimin al-gais wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin ko da maka babu ko da bata maka akai ka je da Allah ya yi biyu wasu wal kazimin al gari masu hadiye bakin ciki ko da cutar da akai kai akai ko da wulakanta ka akai ko da ba daidai akai maka ba mai zaman to mai zaman to kai kana da hadiye bakin ciki wal afina anin nas kamar yanzu ka zaman to mai yafiya wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa ana ba da kisa sayyidina ali radiyallahu anhu a wata rana ranar sallah yayi wanka ya sa fararen kaya sai ga baiwarsa ta dauko abinci da manja da dage-dage haka ta yi tuntube sai kawai sai kan sayyidina ali sayyidina ali ransa ya ɓaci sai can a ita wannan baiwar ta fahimci cewa ransa yana ali ya ɓaci sai take cewa wal kazimi na gais sai sai na ali ya sake fuskansa ya fara murmushi sai ta ce wal afi na ta ki je na yafe miki sai ta ce wallahu yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa je je kina yan taki haka aka shugabanni ya kamata su zama saboda haka mun gode wa shugabanni musamman shi shugaban kasa bola ahmed tinubu bisa abin nan da yayi hakika abin bajinta ne abin jinjinawa ne saboda zai iya ya yi taurin kai ya bai da nasiha ba abubuwan da suka faɗa saboda masa nasihohi akan tsadar rayuwa da ya janye tallafi bai saurari kowa ba har yanzu yana sanantawa a nan ma zai iya ya ja amma alhamdulillah rabbil alamin Allah ya sa wa zuciyarsa tausayi da imani ya ce tun jiya ya bada umarni a sake su kuma yau da gashi an sake su jama'a sun gani na biyu yan kunne da za mu yi shine yan sanda ku ji tsoron Allah ta tallahi kowa in yayi daidai ya sani yaran nan da tun farko kuka kai ni ban ga laifin shugaban kasa ba 'yan sandan da kuka kama wayannan yara tun farkon asibahi ba ku kyauta wa kanku kuma wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku da zalunta yaran nan da aka yi duk abin da ya faru da yaran nan wallahi kuna da shi sannan kwamishinan 'yan sanda na wannan kuma shi ne a yanzu a lokacin sa ne aka ɗauki wayannan yaran aka kai Kano baka iya aiki baka kyauta wa kanka wallahi baka kyauta wa kanka ka dubi wannan yaran a kama su a matsayin yaran da suka yi ta'addanci kanan ma bai ishe su ba a ɗauke su a kai su har abuja a ji a sa su a prison wani riba za ku samu duk duniya kowa ya san yaran nan ba su kai a yi musu abin da aka yi musu duk duniya ya sani ya sa shugaban kasan ma ya yi maza saboda ya san wannan abin fitilan duniya ma ba zai bar shi ba saboda haka alkalai ji tsoron wannan da aka ɗauka aka kai shi gaban wallahi azimu kun san cewa yaran nan su Wasu cancanci wannan hukuncin da wannan alkalin ya ce sai sun biya belin miliyan goma goma da waye waye kaza kaza inda ka san kamar an kama bello turji kai الله وانا سبوتنا رملا انت وبنتي ما نشو الله سبحانه وتعالى سالو ما قرنك الذي خلقك سواك سورتي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما سي الله يكون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم alkali ko kai kafiri ne in ka ba daidai din ba duniyan nan sai a duniyan nan sai ka gani wani loya la'annan ne na gwamnati da yake cewa yaran nan balagaggu ne wasu ma suna da aure wasu ma eh, sun gama jami'a wai na yara kananan da kuka gani a sun biyo iyayensu ne sun zo sun karya a duniya ina zai kai ka don kawai ka burge wani da karshe kiran da za mu yi wa gwamnati wayannan yara da ni ban saurari zancen loyan ba kamar yanzu ina ji kamar an ɗauki nauyin karatunsu ne ko menene me da hankali na ji ba kawai iya na ga gurin da yaran suna murna shi na ɗauko amma gwamnati lalle kuwa yara guda saba'in da biyar ko shidan nan lallai gwamnati ta ɗauki nauyin karatunsu har zuwa su gama na farko dai a kai yaran nan a dubi lafiyarsu sannan miliyan goma goma da alkali ya nema na beli to a nemi gwamnati ta baiwa yaran nan miliyan goma goma su je su ci abinci su nema wa kansu sannan gwamnati ta ɗauki nauyin karatunsu kamar yadda in na ji daidai kamar na ji ma shi loya din ya faɗa kamar gwamnati za ta yi hakan to in ta yi haka to alhamdulillah Allah ya saka wa gwamnati da alkhairi sun kyauta in kuma ba su yi ba ma ya kamata su yi dan Allah ya saka wa professor Makari shi kansa ya ce ya ɗauki nauyin yaran nan za ya ɗauki karatun su har zuwa kace ba dan ya isa ba a dan wanda sun cancanta su yi ba su yi ba to in dai limami zai yi wannan bajinta ya kamata shugaban kasa ita ce ya kamata ta yi wannan bajinta saboda haka Allah a kiyaye gaba ita rayuwar duniya in yau kai ne fa ba kai in kai yau shugaban kasa ne wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasi wannan fa kwanakin ana jujjuya ta ana caccanja ta a tsakanin mutane in ji Allah subhanahu wa ta'ala wala muka kafin ka zama shugaban kasa yewa su zama shugaban wasu sun mutu a ciki Allah ya gafarta masa janar sani a barca an kwana da shi lafiya kalau ya tashi baya duniya yana cikin bila irin security da wannan lokacin bila take da shi kuma haka a ya shiga ya ɗauki kayan Allah Musa ‘yan aduwa shi ma'anan ya rasu wasu wasu rasun ma ga kamar ba sa duniya sun yi shugaban kasa suna fama da lafiyarsu ba in kai mataimakin shugaban ne an yi da in kai senator ne an yi da wasu sun mutu wasu ba su da lafiya wasu ba su da kwa'ani ne in kai gwamnan ne hakan ne wa tilkal ayyamun da wani kwabai da nasi ba wani girman kai da zaka yi wa mutane ba wani tantiranci da zaka yi wa mutane ba wani isa da zaka nuna kai ba kowa bane inda za a yi ruwaya ne shekara goma sha biyar ishirin kai wani banza ne ma ba wanda ma ya san ka iyayenka ba wanda ya san su amma yau Allah cikin ikon sa kulli malikal mulki tutul mulka man ya baka mulki sai ka dauki kanka wani ka ji wani abu wanda kuma nan da kwanaki kaɗan ba za ka sauka kana so da baka so haka Allah subhanahu manzo Allah ya gaya mana sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu farko manzon Allah wanda ya bayyana ya ambata shine al-imamul adil shugaba adali mai tsoron Allah mai adalci mai baiwa al'ummansa hakkokinsu Allah ya saki ayan lafiya kalau abinda kuma suka samu na imtihani ba su hakuri haka ne kaddara ta ubangiji su da iyayensu duka su rungumi a kaddara ma Allah ya sa wannan ya zama musu alkhairi ah, ma Allah kiyaye gaba sannan kuma iyaye ku dinga lura da 'ya'yanku san inda suke tafiya san lokacin da ake wani abu yaran da bai kamata su fita ba ku daina hana daina barin su suna fita eh wannan kuma hakkin ku ne Allah subhanahu wata'ala yana cewa da zina ya yi da zina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma wa yaf'aluna ma ya lazina kafaru la ta'tazilu al-yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun lazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha wannan ƴaƴa da muka haifa Allah ya bamu amana ne amma muna barin su kara zube ba mu san inda suke ba ba mu san abokan su ba shi yasa yara yanzu sun tabarbare sun lalace sun zamanto mashaya sun zamanto masu comedy sun zamanto duk abin da suke so suke yi mata da maza ba tarbiyyar musulunci saboda duk wannan hakkin da iyaye Allah ya daura musu ba su sauke da karshe su malamai yan kwangila su dr jalingo da ire idan su ya gaizan da bakin ciki ya kashe saman kai dr jalingo da bakin ciki ya kashe ga an kai an saki yara bai maka ba sai ka bi su kano gidan iyayensu sai ka je ka kama su ka kakkashe su an sake su sun fita sai bakin ciki ya kashe ka mugayen mutane wanda a ce malamai wannan a ce shugabanni ne a sha ne ma a ce wai wayanda suka ji tausayin eh, wanda suka ji tausayin hmm, abin turne wanda ma wai suka tausaya wa yaran ma abin abin abin abin tausayi ne to kaje ka kama su ka kashe su to gashi nan Allah ya ba su inci sun fita eh kana so ka tada husuma a arewa wai wai wai wai wai in saboda mutumin kudu yake siyasa ko kuma kaza kaza ai mutumin kudu nan mun san shi ba rabe ne dan Lagos ne Tinubu ne sannan muka zabe shi a arewa wai dan a baka abin da zaka ci ka zo kana karya don ka burge abin halitta kake fusatar da mahalicci la ba'ata li mahalukin, sa'atil khaliq me da halitta zai maka me dan adam zai yi maka kuke nan kullum a rayuwarku kawai ina gwamnati take kuje ku a baku mota a baku kudi shikenan iyaka cike. yara kanana wanda ba su ji ba ba su gani ba wani ma a cikin su uwar su jiya tana ji tana magana tace aiken su ta yi su je su siyo ɗaya ma ba lafiya a cikin su suka aka kama su aka wuce su baka fito kana bakaken magana saboda zuciyarka baki kirin yake mugu babu mamaki ba ne asisi ne wa saidina ali babu mamaki ba ka ɗauki alkalami da takarda dole karfin to sai ka kai iyayen manzan Allah to in ka fito ka magana akan yaran nan mummuna babu mamaki ba amma in Allah ya yarda Allah ya nuna maka a cikin matanka da 'ya'yanka abin da kake so ka nuna akan yara Allah ya jarrabe ka akan 'ya'yanka Allah ya jarrabe ka akan iyalanka wannan mugun fatan da ka yi akan yaran nan Allah ya mai da shi kanka da kan iyalanka mugun mutum duk abin da ka yi wala shi zai maka abin da ka shi za a yi maka a nan duniya wala sai kun gani ka dan kai ne ma abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ka da hujja saboda kai ka sani tukunan ka taka saboda ka sani yara kanana a lahira ba sabi ba ikabi a yaro Allah bai zai kama shi da laifi ba sai ya balaga kama su aje a binne su a yanzu gashi nan shugaban kasa a karatun da na nace shugaban kasa inda ya san irin yaran nan aka kama wallahi na fada karatu na da yawa nace in ya gansu ba zai yadda ba mataimakin shugaban kasa in ya san irin yaran nan aka kama in ya gani ba zai yadda ba gwamnoni inda sun ga irin yaran nan aka kama aka tafi da su abuja in sun gani ba za su amince ba duk duniya ba mahalukin da zai ga wayannan yaran a ce su aka kama a matsayin wai sun yi zanga-zanga Eh? a ce an kai su abuja an ba, ba wani mai imani ko pagan ko kafiri balle kirista wanda yake da littafi balle uwa uba mu musulmai da muke da annabi muhammadu annabin tausayi annabin jin kai ƙur'anin tausayi ƙur'anin jin kai addinin tausayi addinin jin kai الراحمون irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai wannan shine addinin walaysa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarham saghirana wannan shine addinin musulunci godewa Allah sa wannan ni'ima ba mu cewa ga ci yau mun ga ƴaƴan mu sun shaki iskar yanci kiyaye Allah su so sa so Dalilin wannan karatu kyau. Gwamnan Kano ya ɗauki wasu abubuwan da za su faranta wa al'umma akan yaran nan. kawai aje yaran nan Yaran nan in suka isa Abba Kabir Yusuf kari yaran nan su hannu bibbiyu kuma kai ma ka wani bajinta akan wannan yaran. na ɗaukan abin makarantunsu ko wani irin abu wanda yake jaraban da suka gani an zalunce su ba daga hakkinsu saboda ka kai ma idan a matsayinka na gwamna a jihanka aka ɗauki wani yara lallai ka nuna wani abin da zai karanta wa farin ciki kuma Allah ya farin ciki da kai. Allahumma rabbana atina